رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka saba بدا كراتمنا gaba da karatunmu na wannan littafi na wanda fadilatu sheikh al-imam khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a bangaren da yake bayani dangane da hukuncin hukuncin jihadi za mu taki daga darasi na 193 inda malai ke cewa kalmubarizi ma'akirnihi kalmubarizi ma'akirnihi an ga wajen ko to mu dan koma baya kaɗan walwafa'u inda aka ce walwafa'u wajibi ne a cikin alkawari bima fata halana bihi da abinda wanda ba musulmi ba ya ba da haɗin kai ya yi ƙarin bayani aka samu buɗi da gare shi ba zuhun wato waɗansu daga cikinsu kenan wajibi ne a cika wa bi amanil imami mutlakan kuma wajibi ne a cika amanan da shugaban musulmi ya ba da wanda ba musulmi ba domin ya yi walwala a yankunan musulmi kalmubarizi kamar wanda aka yi fito na fito da shi a fagen daga shi ma wajibi ne a ainihin cika alƙawuran da aka ɗauka ma'akirnihi tare da abokin gwamunka wato idan aka je fagen daga wani lokaci kafirai ko kuma musulmi a ɓangaren wato a kowane ɓangare ana iya samun mutane da suke fitowa idan suka fito za su ce su waye sa'o'inmu wa zai iya karawa da ni waɗanda ba musulmi ba sun fi yin wannan za su fito su ce waye isa ya kara da ni bisa karaɗin kaza da kaza to duk musulmin da ya fito zai kara da ke bisa waɗannan sharuɗa duk da kasancewa ba musulmi ba ne to sharuɗan da ba su saba wa Allah da manzansa ba dole ya cika wannan ita ce ka'idan musulunci kamar yanzu idan kana zaune a inda kake zaune kana mu'amala da wanda ba musulmi ba haramun ne ka zalunce shi ko ba ka bane haramun ne ka ha'ince shi ko ka yaudare shi wanda ba musulmi ba zai iya kawo maka ajiya ka karba ka ajiye kuma duran da ya zo zai karbi abinsa a ɗauka a baki ba tare da an taɓa wani abu ba ko ya halatta taɓa wani abu bai halatta ba kwarai da gaske sawa'un wannan dukiya ne ko iyalai saboda wanda ba musulmi ban ya lura da ɗabi'unka suna da kyau to zai iya ɗaukan kuɗinsa mai yawa ya baka ka ajiye masa kamar yadda zai iya ɗaukan iyalansa ko 'ya'yansa ya danka maka amana to kaga nan ka ci amana to Allah ta baraka wa ta'ala ba zai barka ba duk da kasancewa ba musulmi ba ne. ina fata an gani saboda abin da ya kafi amana abin da ya kafi adalci abin da ya kafi kaza wato wannan duk babu wani bambanci in aka zo wajen addini ne kuma akwai inda musulunci ya bambanta saboda haka inda musulunci bai bambanta ba son zuciya ba zai bambanta ba don haka a fagen daga idan wanda ba musulmi ba ko waɗanda ba musulmi ba suka fito suka yi kirari suka ce suna neman abokan gwamutse to duk wanda ya fito aka yaki haka to dole ya cika masa sharadinsa shi ne kalmubarizi wato kamar wanda ya fito na fito musulmi kenan ma'akirnihi tare da abokin gwamutsinsa wanda ba musulmi ba wa in na bi isnihi qutila ma'a sai dai kuma ya kawo ta magana ko da an taimaka tare da izininka to ana iya kashewa tare da wannan kutila ma'afu ana iya kashewa tare da shi in wani lokaci wanda ba musulmi ba zai zo ya kirari idan ya yi kirari kuma wani wanda ya fi karfinsa sai ya fito ya ce babu damuwa ka zo mu kara lokacin da ake karawa sai ya kasance yan uwansa waɗanda ba musulmi ba sun ga za a karasa wannan din wani ya zo ya taimaka masa to da ka'ida wanda ya fito na fito ya kirari shi ake na kasawa shi ne za a gama da shi waɗanda suke kusa ba a taba su saboda haka sai ya ba da dama wani ya taimaka masa to duka kana iya haɗawa da su gaba daya eh, saboda shi ma ya ba da izini a zuwa taimake shi waliman karaja fi jama'atin limisliha haka ma ga wanda ya fita saboda waɗansu jama'a kwatankwacin irin wannan idan aka samu waɗansu gungo guda suka ce ko da masu karawa da mu to kuma kuka fita gungo guda to shi kenan wannan babu wane a ware ki wane kar a taɓa ki wane kaza wannan ba sai an yi wannan ba idza faraga min qirnihi al-i'ana saboda haka in ya gama da abokin haɗinsa, to yana iya taimakawa ma wani kamar yadda ya faru a yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi lokacin da waɗansu kafirai suka zo suka yi da gadara suka ce ina wane ina wane ina wane ko da ke da farko sun ce ko da mai karawa da su bangaren kafirai kenan sai waɗansu daga cikin mutanen madina sai suka fito sai suka tambaye ku suwaye saboda idan mutum ya sa kayan yaki ba lalle ne a gane cewa shi ba ne. zau ga soja idan ya sa kayan yaki ko kuma mobile ko police sun ya sa kayan tarzoma ai ba gane su eh ba gane su suka ce ai wane da wane da wane ne sai ɗaya daga cikin kafirai sai ya ce ba ku muke nema ba ku koma yan uwanmu ta'o'inmu su fito da su za mu kara sai maza Allah ya ce mutanen madina su koma waɗancan da aka kira su fito suka fito kuma duk kusan yan uwa ne duk dangin annabi ne na dabdada da dab ya ce su fito suka fito guda biyu hamza bin abdulmuttalib da ali bin abi talib su abokan karawarsu su riga sun karya su ɗaya kuma sai ya kasance sun yi saɓani wannan ya sari wannan wannan ya sari wannan kowanne ya faɗi saboda haka sai waɗancan mutane guda biyu sai suka yi taron dangi akan wanda ba musulmi ba sai suka ƙara saki suka ɗauko languwarsu zaga abinda muka ambata a can baya da tun da wannan ya sari wannan wannan ya sari wannan duk sun faɗi shi kenan sai a ga waye zai riga wani taki a bar shi wannan tsari kenan amma kun san mu a yanzu za ku ji abin wani bambaragwai haka saboda me saboda mu ba mu zuwa zamanin jihadi ba kuma ko akwai jihadi ma mafi yawan mu mazaurata ne warai da gaske tun da karan leda mutum zai ji na fiyo wata maka ga ya rikice Leda fiyo wata wanda yara suke kumburawa yana fakewa sai ga mutum ya gigice to bale ya ce bob idan Bob ne ya taki kaga wannan window da yake da bogala da fasa Allah an kaga mutum na kokarin fita ta wajen saboda tsaban wa karka ji mamaki sai yanzu irin waɗannan mutane ne za su yi jihadi ai in dai ire-iren mutanenmu ne ne yanzu muka bayyana a zamanin allabi ba mamaki ma kunya zai yi sai dai in Allah ta'ala zai ba mu wani imani na musamman da karfin hali Allah kyauta na'am idza faraga min qirnihi al idan ya gama da abokin gwamutsinsa to zai iya taimakawa wa ujibiru ala hukmi man nazalu ala hukmi sannan za a tilasta su wannan za mu shiga wata matsala ne idan kun lura za ku ga wani lokaci malam ba ruwanka da full stop balle ka gane magana ta kare an shiga wata sabuwar magana mafiya yawa kwama suke sawa shine shaula wannan fasila wakafi kenan eh, wakafi suke sawa to wani lokaci ma da yake ko masu tafin ne wakafin sai a sa inda bai dace ba amma mun gama da wancan magana abokin gwamutsi da gwamutsi akwai sharuɗa to a yi ƙoƙari a kiyaye sharuɗan wajibi ne sannan kuma wa ujbiru ana tilasta ma waɗanda ba musulmi ba ala hukumi man nazalu ala hukumi bisa hukuncin wanda suka sauka bisa hukuncinsa musamman garin da aka tsare su suka kange kansu da ganuwansu da tsaro kwana da kwanaki da suka ga sun takuro ba yadda suka iya sai suka ce to sun yadda duk sharaɗin da za a yi sun yadda to sai dai kuma ku sani duk sharaɗin da aka gidda yarjejeniyar da aka yi dole ne a kiyaye saboda zamanin annabi haka ya taba faruwa lokacin da ya tsare yahudawa da bane ƙuraiza abin da ya faru kenan ƙarshe aka ce musu to suka ce su sun yadda za su mika wuya amma akwai waɗanda suke da yan alaka ko yar alaka tsakani suna son su za su yanke hukunci duk abin da suka yanke hukunci a kai shi kenan domin a irin wannan ka'idan duk wanda aka yadda da shi shine mai yanke hukunci in yake a kashe su duka kashe su za a yi in ya ce a karbi fansa a hannunsu karban fansa za a yi in ya ce a musu baiwa za a yi musu baiwa kamar yadda muka ambata a can baya don an ce bi katlin au mannin au fida'in au jizyatin au istirqaqin abubuwa guda biyar ne saboda haka duk wanda za a amince da hukuncin hukuncinsa kunga dole sai ya kasance ba jahili ba kuma sai yana da experience sannan kuma babban abu shine sai yana da imani kwarai da gaske domin kada ya abin da zai cutar da musulmi shi yasa ma anan mala yake in kana adlan idan adili ne wa arafal maslaha kuma ya san abin da ya dace wa illa in ba haka ba nazarar imamu to shugaba yana da daman yayi nazari cikin hukuncin wannan mutumin musamman ma kaga musulmin mu na yanzu musulmin na yanzu sai ga musulmi sai kubutar da wanda ba musulmi ba musulmi kuma ya halakar da shi shi wajen ɗauka aiki muna gani musulmi ne zai ɗauki wanda ba musulmi ba ya bar musulmi saboda tsabarakin imani duk da kasancewa su ma musulmi suna da nasu saboda ba a kiyaye dokokin Allah yadda ya kamata kana musulmi ka je ka ɗibi ɗabi'un arna ka ɗora ma kanka ko miyagun halaye to an ga wani wanda ba musulmi ba ya fi kanatsuwa da tsari dole ya fifita shi a kanka kaga kai ka lalata kanka don ka kaucewa karantarwar musulunci urkulu fi silmi Afa. wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin na'am don haka idan aka samu lagalaga ko wani dan tuwa ko wanda ba a yadda da amalansa ba bai da adalci bai san maslaha ba don kun san kullum abin da muke jaddadawa shine muna ce experience da kuma exposure wannan yana da muhimmanci mutumin da bai yi mu'amala da mutane bai yi gwagwarmaya ba bai shiga lunguna daban-daban ba ba za ka taɓa haɗa ki da mutumin da yake ki ya zaga waɗannan wurare ba ba yiwuwa kaddara misali mu dauka tirani kai tirani bisa ka'ida ka je Kano kai tirani wajen dawo aka tsaya a Ningi ka dan yi tirani na wani lokaci da ka zo bauti ka wuce Dan kai tirani kai gabas ka je alkaleri kasar filu din nan ba inda baka je ba kai tirani bisa ka'ida ka je Maiduguri kai tirani ka je Jos kai tirani kaje abuja ka kwana biyu ka je Legas ka kwana biyu ka dawo ka tsallaka nijar kaje kamaru tsakani da allah ka haɗa ki da mutumin da yake iyakacin saboti ne daga jahun sai gwangwangwan ai ba zai yiwu ba experience ɗinsu ba ɗaya ba saboda wanda ya zazzaga gaɗin nan ko ina ya je ya gani inda zaka tambaye ki bayani zai iya maka bayanin abu kaza da kaza ina zaka je a a zan tafi lafiya ne a shekara na uku a lafiya to mutanen lafiya suna da ɗabi'an kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka barin baka shawari ban da kaza ban da kaza abu kaza kuma ka rike ki hannu biyu biyu zaka samu abin nan zaman lafiya da kwanciyar hankali ko zaka ci nasara dangane da abin da kake nema kamar ya akwai ka'ida guda ɗaya a musulunci wanda aka ce wani mawakin laraba yana fada in kana so ka zauna cikin mutane to kalikin nasa bi kulkin hasani ka ɗabi'antu da muta wato da kyawa wanda bi wannan duk inda ka je generally wannan karbabbe ne inda kana da kyawa wanda bi saboda duk inda ka zauna kana da kyawawan ɗabi'u idan ka ga bai dace ka zauna da wajen ba ma canzawa za ka yi kuma mutumin da yake da kyawa wanda bi ko da ya haɗu da wanda ba wato ba mutanen kirki ba shi ma zai iya adoptin domin saboda arabu lafiya tunda musamman kamar irin yanzu za ka iya haduwa da waɗansu gungun yan abin da wani ya ce yaya yaya ba na son tiyafa ka ce ba na son rashin kunya eh, in ka yi fa zan mare ka ya ce ni kuma biyu zan maka kana mun ɗaya zan maka biyu to sai ga sai ce wannan aboki ne mutubi saboda ya san ya fi shi ziya amma lokacin da aka zo ana abin nan za a ja sallah ko za a dan yi nasiha sai ka tashi kai nasiha kaga wancan wanda kuka dan yi hayaniya zai ce kai ake wannan saboda kowanne ya yi adoptin to baka yi yawa a duniya ba za ka san wannan ba to don haka in haka ji aka dauko lagalaga wanda bayi da abin nan aka ce ya yi hukunci waɗannan kafiran yaya za a yi da su sai ya yi shiririta to shugaban musulmi sai ya yi nazari shugaban musulmi yana iya yiwa yana da experience akan wannan shi da kansa zai iya yanke hukunci yana iya yiwa bai da experience akan wannan to zai ɗebo 'yan kwamitinsa ko masu taimakonsa wanda wannan su kuma suna da ilimi akan wannan su yanke hukunci ina fata an gani yadda dai kuke ganin ake tsarin shugabanci ko gwamnati a yanzu haka ma a da abubuwan suke ka ta'amini gairihi ikliman to ka kusan duk inda kaga ka zai kawo mana misalai to nan kan za kawo ma misalan da yawa yake misali kamar ta'amini gairihi wanda ba gaba ba ya ba da aminci ma ikiliman ƙasa guda abin ya fi karfinsa mutum ɗaya an baka dama ka ba shi amana amma kuma dole ka sanar da na samanka kwarai da gaske yanzu kamar nan masallaci ba gashi muna karatu ba to sai wani daga cikin mutanen masallacin nan yana da dama abokinsa wanda yake ba musulmi ba sai abokin nasa ya ce ni na so zan dan halarci masallacin ku nan dan zauna in dan saurari karatu sai ka ce babu damuwa babu damuwa babu damuwa mu je ba musulmi ba yana shigowa sai ka ce zauna a can sai ka yi shuru baka fada mini ba baka fada ma limamai ba ɗaya daga cikin limamai ba baka fada ma yan kwamiti ba baka fada wa masu kula da masallaci ba wannan kuskure ne komai yana iya faruwa kwarai da gaske komai yana iya faruwa saboda zan iya zuwa zan fara karatu sai ga wani ya zo yana kuskus wancan fa yana ganin ba musulmi bane me ya kawo shi da dai ya ce kai ai ba mamaki akwai shari yanzu hakan ka bincika ko akwai bindiga a jikinsa ko da wuka saboda haka za su iya kuskus idan na ga mutane suna kuskus za su ja hankali na ma zai wahala in yi magana sun da ni yana karatu ba zan zinke karatu na ba kuma mai yiwa ni na juya haka ina bayani su kuma sun zaga sun je sun same ki sun ce mu fita ya ce ba zai fita ba sai ya danke ki sai ya danke ki sun fita kafin warwaya sun fita da shi sai na duba an gaban shi ba sai ce hala ya gani da zama ne ya fita abinsa komai zai iya faruwa a waje to irin wannan sanarwa ke yi ko da mutum guda ne ka baki amana zo ka kai shi inda musulmi suke dominant sun mamaye wajen su ne mafi yawa to dole ka yi bayani saboda koda menene ya faru kenan idan na gama da ladi da abin nan sun je suna zan yi kiran sunayen sun ce ku bar shi saboda na san menene ina fata an gane kuma don an fada mini ba ni kadai ne zan bar maganan ba akwai wanda ya kamata ce na faɗa musu to haka ke yi to wannan sai aka samu wani musulmi ne mai karambani ke kuma gari guda yake babu damuwa ba za a yake ku ba mun ba ku amana ku kwantar da hankalinku ba komai to dole sai an faɗa ma shugaban yayi nazari dole sai an faɗa masa wa illa in ba haka ba fa hal yajuzu shin ya halatta wa alaihi al shine mafiya yawan malamai suke kai ya halatta mutum ɗaya ya ba da amana wa ƙasa gaba ɗaya na waɗanda ba musulmi ba amma dole sai an sanar da shugaba au yumda min mu'amminin ko kuma a zartar da shi daga mutumin da ya bada amana mu mumayyizin amma yana iya rarrabe abu mai kyau da maras kyau abinda zai cutar da abinda ba zai cutar ba walau sagiran ko da yaro ne karami wani lokaci ana iya samun yara kanana amma sai ka samu suna da basira eh, misali kaman amadu amadu bai aure ba da saura <clears throat> eh, ga shi dai tsawonsa ya kai nawa amma zai iya ba da eh, zai iya ce ya buka kaza ya yi saboda haka misali yanzu haka ce kana da iko a masallacin nan za ka iya ce a yi kaza ko kana yi kaza amma sai ka sanar da na sama da kai misali kenan to idan ka zo ka bada wannan dama sai ka samu ciya malaji isa sai ka ce tofa ga kaza kaza kaza kaza kaza kai ne ka yi dalili sai ce wannan babu komai babu komai za mu je mu tattauna to haka yake yi shi ne tsari ina fata an gani to wani aka ce tsagiran ba wai yana nufin yaro karami kamar wannan ba yanzu kamar wannan da ya sa hulan ulu da igiya misali a je ya zauna da ya zauna ne saboda babansa ko kakansa yana zaune shi ne shi ma ya samu lada kuma haka yake so saboda an koya wa yara zama irin wannan da za su saba Warai da gaske a imra'atan ko ma mace kai ko mace ce tana iya ba da dama ga hadisin umu hane lokacin da dan wata Ali ne Abi Talib ya je zai murkusa wani annabi ya lissafa shi cikin waɗanda in aka same su a murkusa su ya toshe shi shi kuma yace ya a faɗa ma ummu hani yar uwan Ali bin Abi Talib din yana kamun kafa kurakuran da ya baya ko laifukan da ya baya ya yadda duk ya tuba ba zai sake ba shi ko Ali yace bai isa ba yace sai da aka tarke ka ne da aka je aka faɗa mata ta zo ta masa magana ya ce ni ba zan saurare ki ba sai ta ce to ka dakata karkai ko barin jiyar samu annabi ta je ta samu annabi ta faɗa masa ta ma jira ki fito daga ɗakin wanka ba da wannan ne wasu malamai suke ganin mutum yana bayan gida aka masa magana zai iya amsawa abin da yake da muhimmanci kwarai da gaske za ka iya amsawa to shi ne ta ce ga abin da yake faruwa sai annabi ya ce wanda ka baki amana mu ma mun baki amana mun yadda in kenan ta je ta faɗa ma ɗan uwanta jairansa ba ta kawai ya yi gaba saboda shi an bata masa tsarinsa kuma kun ga su suna da wani abu guda in sahabi ya zo ya ce ma sahabi abu kaza ne ba zai ce masa karya ba ne annabi ya ce kaza annabin ya a zamanin za ya cewa karya ne saboda masu gaskiya ne ba sa karya amma kai yanzu za a ce maka gwamna ya ce ka za ka ce ƙarya ne ne saboda <laughs> rashin dacewan abubuwa na aurikan ko ma bauta ko bawa wato ko da bawa ne inda ya bada amana ma waɗansu shugaba ya tabbatar shi kenan a wakari don alal imami ko da kuwa tawaye ma shugaba wannan ga masabar malikiya ne don waɗansu malamai ba su yadda da wannan ba mutumin da bai yadda da shugabancin musulmi ba ya balle kun san a ka'ida akwai matsala ya balle ya koma gefe ya zama ɗan tawaye to din ya ba da amana ba lalle ne a yadda da ba da amanansa ba amma a nan ya ce ko da kinin aka bincika ka ga ya dace shi kenan lazimiyan amma ban da kafirin amana auka ifan milhun ko wanda yake jin tsoro da gare su su riga sun tattara ki a tsorace ke yace ya ba su amana wannan saboda tsoron sa ke kadai ne ba zai yi ba tawilani akwai fasara guda biyu saboda haka za a iya daukowa tun daga farko inda yake cewa wa illa nazar al-imam ka ta'mini ghairihi iqliman wa illa fa hal yajudu alayhi al-akthar aw yumda min mu'ammin mumayyiz walau saghiran aw imra'atan aw riqqa aw kharijan ala al-imam lazimiyan aw ka'ifan minhum ta'wilan walan sun eh walan sun ce a wa saqa al-qatl walau ba'da al-fath bi lafzin sai eh, ga wata matsala kuma kashe wanda ba musulmi ba ya faɗi ƙasa warwas ba za a yi ba walau ba da alfatih ko da ko bayan an ci nasara ne bi lafzin da lafazi wanda za a faɗa musu au isharatin muhimma ko kuma da ishara wanda za a iya fahimta illam ya durra idan ba zai cutar ba lokacin da aka zo yaki aka ci nasara in ana yaki in ana cikin yakin ana tsakiyar yakin to wannan wadansu abubuwa ta kasuwa ke ya wuce don kana samu matsala amma bayan an ci nasara sai wani ya zo ya yi lafazi ya gwada cewa shi amana yake nema to sai ya bar shi ko ya yi ishara kamar wanda ba sa magana aka fahimci shi zaman lafiya yake so ba zai yi yaki ba to sai bar shi ina fata an gane eh. tunda lokacin aka ci nasara hatta idza a ya riga an zubar da jini da yawa an ci galaba a kansu sai aka ce fa imma mannan ba duwa imma fida'a hatta kada alharba wa zaraha wato har abar yaki kenan wa in zannahu harbiyyun faja'a idan yayi tsammanin sa cewa ki kafirin yaki ne sai kuma gashi ya zo sai shiga hannu ana cikin wani yanayi sai ga wanda ba musulmi ba waɗanda ake yaƙi da su abin nan wani ya shigo auna hannasa anhu ko kuma shugaba ya ce wane wane ɗin nan ya yi hannu gabarinsa ba a sau amma sosai suka saba aw su ko suka manta umarnin da ya bayar au jahilu ko suka jahilci umarnin da ya bayar waɗansu ne suka sani waɗansu ba sani ba au jahila islama ko kuma shi zimmiye domin ana nufin jahila zimmiyu islama aw jahila alharbiyu islama islama zimmiyi kenan ko kuma shi kafirin da ake yaƙa ya jahilci musuluncin wannan zimmi kafirin amana domin kusan a musulunci abinda ake nufi da kafirin amana zai shigo cikin musulmi ya yi ta walwalarsa ya yi komai ba za ta ba shi ba to kun ga wanda yake can gefe bai san menene ba sai ya dauka cewa shi ma musulmi ne saboda kafirin amana ba a ba shi duk wanda ya kashe shi manzon Allah ya yi magana yana cikin hatsari kwarai da gaske don Allah ba zai bar shi ba duk wanda ya kashe kafirin amana saboda already ya riga an yi yarjejeniya an yi amana yana da amana ko ba za a haice shi ba to sai shi kuma kafirin da ake yaƙa sai zai samu kafirin amana ina fata an gane to in da ahu ba wai ba umdiya ya ce sai a zartar a rudda limahallihi ko a mayar da shi zuwa ga wurinsa duk waɗannan mutanen da aka ambace su duk waɗannan mutanen da aka ambace su waɗanda yake ba musulmi ba ne ana yaƙansu sai suka biyo ta wata hanya su suna ganin kamar babu komai sai da suka zo sai aka gane ga abin da ake ciki to idan shugaban musulmi ya zartar zai iya zartarwa ya ce babu matsala ku rubuta shi kuma ku ba da sanarwa wannan an ba shi amana mun yadda duk da kasancewa ko da wanda ya ba shi amanan kafirin amana ne tun da a can baya mun ambata musulmi mai hankali ko ba gaba shi ne ke ba da amana amma an ce ko da yaro karami ne ko mace ce ko bawa ne to ko kafirin amana ne idan shugaba ya tabbatar ya yi in kuma bai tabbatar ba kuma kafirin ya riga ya shigo to dole a kan shugaba ya dauki nauyin a dauki wannan kafiri a mayar da shi su in aka ɗauke ki aka mayar da ki gare su za a haɗa ki da security kenan saboda wajen komawa kar wani ya taba shi tunda da har ya riga ya tsallako kuma ba amince masa ba to ba za a ce masa jeka ba don aka ce masa jeka wani zai je girbe shi to dole musulunci ya haɗa da waɗansu wakilai a kai shi mana ku shi inda zai samu amana kwanciyar hankali ina kai shi abin nan kan iyaka can ya ce ku banni a nan to shi kenan sai su bar shi a wajen su su kamo hanya su dawo na'am wa in ukiza muqbilan bi ardihim to ga wanda yake da alaka da wannan idan an kama shi ya fito daga Wakala su wa kala yake ji'tu amma aman zo ne ina neman amana aw bi ardina ko aka kama shi a kasan mu already ya riga ya shigo wa kale yake zanantu annakum na yi tsammanin ku musulmi la ta'riduna litajir ba kwa tare dan kasuwa ni abin da ya kawo ni kasuwanci ne kuna yaki da mutanen mu ni ba abin da ya dame ni yanzu kaman yakin da ake tsakanin Ukraine da Rasha a ce dan kasuwan Ukraine ya je Rasha ko dan kasuwan Rasha ya je Ukraine irin wannan ne yake magana duk da kasancewa su suya su ne suke suke yakan junansu warai da gaske suya su ne suke yakan junansu amma a ce kasan musulmi da kasan da ba na musulmi ba saboda wani lokaci za ka ga ita gwamnati tana yaƙi irin nata amma su 'yan kasuwa su ba ruwansu kwarai da gaske duk da kasancewa a musulunci akwai tsari akwai tsari duk inda baka da aminci ba za ka shiga wajen ba to shi kawai sai ya zo sai da ya zo sai aka gane cewa wannan fasu ne ake ko kusan abin da ake gudu shi ne wani zai iya zuwa da niyan kasuwancin amma laikin asiri zai yi abin da ake gudu kenan to amma da ya zo sai ya ce ai ni na ɗauka ba kwa yan kasuwa ni abin da ya kawo ni kasuwanci ne maganin da ake yaƙi ni ba ruwana da wannan ni neman kuɗi na nake yi bai na kuma ko kuma aka same shi tsakanin kasashen musulmi da inda ba na musulmi ba nasu kenan to rudda lima amanihi shi ma ba amince masa ba to amma yadda shi inda zai samu kwanciyar hankali tunda already ga abin da ya kursa za a yi amfani da wannan wa in qamat qarina idan kuma an samu wata alama fa alaiha to sai ai aiki da ita imana lokacin da aka zo kama shi ana bincike sai aka same shi da bindiga da aka bincika sai aka samu ko wata takarda sun yi yarjejeniya ya zo zai kisan gilla ma wani ne ko zai leken asiri ne tukun ga abu ya canza amma da aka zo aka yi bincike sai aka same shi da kudalensa da kayayyakinsa shi ya bi ma waɗansu wurare ya yi cinikinsa saye da sayarwansa to kun ga yana da gaskiya sai ya gyale shi wa irudda birihin idan kuma an dawo da shi saboda iska domin kun su sahara suna da wannan mutum zai tinkari nan ya kama hanya ya tafi sai wata iska ta taso kwana da kwanaki duk yadda ka yi domin ka tafi ba zai yiwu ba dole ka dawo to su kuma musulmi sun ki su baki amana sai wannan iska ta dawo da ke karfi da yaji ko wani dalili to fa ala amanihi hatta yasila to ku tabbatar cewa wannan yana kwariya kwariyan amanansa har sai an kai shi inda ya kamata har sai wannan lalura ta gushe idan kun duba za ku ga musulunci baya yadda da ha'inci kowane iri ne komai karancin ha'inci musulunci ba yadda da wannan da yadda da shi ba wa in mata idan ya mutu fa eh wa in ya eh, abin nan wa in mata indana fa maluhu fa'idun إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التشهيد ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه تناغا وانا ينا ديوا ناغا نسيم برشي درسيم نغبا إن شاء الله تعالى إذا متاكد جوا إن مات abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh